أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم جعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha shida ga watan muharram bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai, wanda ya yi daidai da talatin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatu wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na 33 za mu tashi a daidai fakara ta tara a ƙarƙashin aƙidar imamu shafi'i a tauhidi wajen kaɗaita Allah za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wa akhraj ibn abdul barri عن الجارودي قال ذكر عند الشافعي إبراهيم bin إسماعيل بن عليا فقال أنا مخالف له في كل شيء وفي قول لا إله إلا الله لست أقول كما يقول أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى عليه السلام تكليما من وراء حجاب وذاك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب إمام أبو عمرو ابن عبد البر almaliki yana faɗi ya ɗauko ruwaya daga aljarudi imam aljarudi wanda shine aka fi sani da musa ibn abi aljarud kamar yadda imam nawawi ya faɗi dangane da shi ya ce yana daga cikin ɗaliban imam shafi'i kuma ya rawaito hadithi daga imam shafi'i kuma ya kasance yana ba da fatawa akan mazhaba ta imam shafi'i bi ma'ana mazhaba ta shafi'iyya wannan ɗalibi ne daga cikin ɗaliban imam shafi'i ya ce zukira inda shafi'i ibrahim ibn ismail ibn ulayya an ambata a wurin imam shafi'i wani mutumi da ake kiransa ibrahim bin ismail bin ulayya aljahamiyu wannan mutumin da ake kira ibrahim bin ismail bin ulayya ba jahamiye ne aƙidar jahamiyanci yake da shi aƙidar mu'tazilanci yake da shi ya mutu a daula ta abbasiyya a zamanin daula abbasiyya daula abbasiyya kuwa ya fara ne shekara ta ɗari ɗaya da talatin da biyu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daula abbasiya ta fara daula umawiya kuwa ta fara ne daga shekara ta arba'in da ɗaya bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ta ƙare a shekara ta ɗari ɗaya da talatin da biyu sai daula abbasiya ta ɗauka daula abbasiya kuwa ta ƙare ne a shekara ta ɗari shida da hamsin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karya ta a ƙarƙashin wato Magolians. Magol su ne suka yaƙi daula abbasiya a wannan lokacin suka karya ta wanda a sun samu wannan damar ne ta hannun wani ɗan shi'a shine hada ya ba su sirrin musulmai a wannan lokacin suka samu aka yi wa musulmai kisan da a tarihi ba taba musu ba yanka wanda ta sanadiyar wannan ɗan shi'a to a daula abbasiya daula abbasiya a lokacin ma'amun shi ne wannan Ibrahim ibn Ulayya dinnan a lokacin da ma'amun ya hau shugabanci a lokacin shi kuma ya mutu shekara ta ɗari biyu da goma sha takwas bayan hijira saboda shi ma'amun ya hau kan wato jagoranci na daula abbasiya a daidai wannan gabar sai ahmad bin du'ad al-mu'tazili ya lallabo sa malami ne daga cikin malaman mu'tazilawa jahaniyawa sai ya dasa masa wannan aƙida mummuna cewa Allah baya magana ƙur'ani ba maganar Allah ba ce halitta ce Allah ya halitta ta daban mai cin gashin kanta idan Allah zai yi magana sai wannan halittan ta yi magana a makwafan Ubangiji shine on behalf of Allah kenan ko to shine abinda Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili ya dasa wa Ma'mun a wannan lokacin to shi wannan mutumin ya yi rayuwa a wannan lokacin kuma imamu shafi'i lokacin shi ya riga ya rasu saboda shi imamu shafi'i ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tazaransu shekara goma sha nawa sha hudu shi ya rasu shekara ta ɗari biyu da goma sha takwas kaga shekara goma sha hudu ne tazaransu to a lokacin da yake da rai imamu shafi'i na da rai saboda an wahalar da imamu shafi'i akan wannan matsalar Imam Ahmad ma ya sha wahala akan wannan matsala to Imam Shafi'i da ya sha wahala aka mai bulala ya sha wahala ya kasa jurewa sai yayi tawili sai ce inna taurata wal injila wal qur'an wal zabur kullu ha'ula'i arba'a makhluq wa yuharriku asabi'uhu Imam Shafi'i sai ce kaga at-taura da injila da zabura da qur'ani dukkan wa'annan halitta ce abin nufi ya tsinsa wannan a zuciyarsa yana nufin su ne mai halitta ba ƙur'ani da wannan ba sannan aka kyale shi ya sha wahala ya yi wannan tawilin don a kyale shi amma imamu ahmad ibn hambali ya ce ina yaƙi aka wahalar da shi aka azabtar da shi ya kafu ya ce shi ba zai ce ƙur'ani halitta ba ce ƙur'ani maganar allah ce aka wahalar da shi garin gabaki ɗaya suka fito suke jiran imamu ahmad ya ce su yi bore wa wa'annan shugabannin ku gane suna jira kawai imamu ahmad ya ce jinin wa'annan shugabannin ya halatta duk za su cinye su imamu ahmad ya ce duk da kaga wahalar nan da fada yake sha yace manzon Allah ya hana yi wa shugabanni bore duk saban Allah da suke yi saboda haka ku koma kada ku yi musu bori amma sai da imamu ahmad ya sha bulala dubu ɗaya akan wannan matsalar imamu shafi'i ya faɗi ya ce na san an masa bulala guda dubu akan wannan matsalar amma ya ƙi cewa ƙur'ani halittar Allah ne to imamu shafi'i ya yi riko da abin da malaman usul fiki suke kira a ruksa me ake nufi da ruksa shine dan sauƙi da shari'a ta baka ka akwai hukuncin da wani lokaci shari'a ta kan bada mai sauki a yi sakwa-sakwa a kan hukunci a nan misali zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafirci ne duk wanda ya zagi manzan Allah ya zama kafiri to amma akwai dalilin da zai iya sa ka zagi manzan Allah imanin ka nan kuma kana nan a matsayin ka na musulmi kuma baka kafirta ba ina fata an gane wannan ya faru da Ammar bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu a gabansa aka kashe babansa aka sa dawakai guda hudu suka yi ta jansa har sai da suka tsinka shi babarsa kuwa aka ɗauki mashi dogo aka tura a al'auranta har sai da ya fito ta bakinta yana kallo shi kuma aka wahalar da shi da ya sha wahala aka ce kana so mu kyale ka sai ya ce eh suka ce to zagi manzo Allah za mu kyale ka sai ya bude baki ya zagi manzo Allah sai suka kyale shi sahabbai da suka ji wannan kalman ya zagi manzo Allah suka ce shikenan kafara ammar ai ammar ya kafirta sai Allah ya saukar da aya dan barrantar da ammar cewa bai kafirta ba sai ce sai Allah ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra Allah madaukaki ya ce duk wanda ya kafirce wa Allah kaga sai Allah ya tabbatar da aikin menene kafirci ne sai ce illa min ba da imani bayan imaninsa illa man ukriha sai ce banda wanda aka tirsasa shi kenan wa amma bin yasir menene an tirsasa shi ne wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa na cike ya samu sakankancewa da natsuwa da imani har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sa ya kai amma lokacin da aka ce ka zage ni a zuciyarka kana jin wani abu cewa ni ba manzon Allah bane sai ce wallahi ya ma'aikin Allah zuciya na cike take da yadda cewa kai manzon Allah ne sai ce ya ammar fa a'adu fa'ud ya kai amma in suka kara tare ka suka ce sai ka zage ni tukunna zaka kubuta zage ni dan ka kubuta kaga wannan mai rukhsa kenan sauki to bilal fa an ce zagi manzo Allah ya zaga bai zaga ba yayi akhzu bil azima yayi ruko da tsanani to shi imamu ahmad sai ya ruko da tsanani yake faɗin wannan maganar saboda me suna so su ce ya karyata Qur'ani tunda ai Allah ya tabbatar da Qur'ani maganar Allah ce ko to su suka ce a'a kada a ce Qur'ani maganar Allah ne duk wanda ya ce ma Qur'ani maganar Allah ne kafiri ne ya cancanci a kashe shi to a wannan lokacin ne aka wahalar da malamai a wannan zamani to zamanin Ibrahim bin Ismail bin Ulayya kenan kamar yadda Imam Zahabi ya faɗi matsalarsa yana daga cikin masu cewa Qur'ani halitta ce kamar yadda ya yi bayaninsa a cikin mizanin i'tidal a majalladin farko shafi na ashirin to shi ne malam yake cewa kala shi wannan mutumin ibrahim bin isma'il bin ulayya al al-mu'tazili ya ce fa kala sai ya ce an tambayi Imam shafi'i ne a gabansa aka faɗi sunan wannan malamin fa kala sai imamu shafi'i ya ce ana mukhalifun lahu ni na saba masa ki ɗaya fi kulli shay'in a duk wani abu ni da shi ba ɗaya muke ba bi ma'ana malami ne ko ni ma malami amma ni malantata ta saba wa malantansa Kasan wannan da shi ne mafi galibin mutane sukan ce wai hasada ya koma hannun malamai ba haka ba ne. da yawa mutane suna faɗin wannan magana ba haka ba ne. malamin da yake malami ne ya yi karatu idan ya ji wani malamin da bai cancanci a kira shi malami ba ya yi ɓarna dole zai faɗi wa mutane cewa wannan maganan ba daidai ba ne saboda kishin mai kada a sa mutane a kan mai hata to mutane sai su gaza fahimta sai a ce ai hasadan malamai ya tashi ya fara cewa wani bai iya ba ya fara cewa kaza ya fara cewa kaza amma in malami ya cika malami in yi magana ba yanda za a yi ka karyata shi saboda me ya isar da sakon da ake bukata to irin shi ma ai farin ciki za ka yi ka a matsayinka na malami an samu wani malamin da zai toshe wata kafan da kake burin a samu wanda zai toshe to sai ya toshe an rage maka aiki ne ina fata an gane to anan shi sa imamu shafi ya ce a ni na saba masa shi malami ne ni ma malami na amma shi aqidar da yake akai gurbatacciya ce saboda haka ni na saba masa a komai inji imamu shafi'i to me yasa imamu shafi'i ya faɗi wannan yace wa fi qawli la ilaha illa allah la ilaha illa allah imamu shafi'i yace a cikin faɗin la ilaha illa allah lastu aqulu kama yaqulu ana ni bana faɗin abin da yake faɗi ana aqulu ni ina cewa la ilaha illallah ina cewa babu abin da babu abin bauta da gaskiya sai Allah allazi kallama Musa alaihi salam takliman wanda yayi magana da annabi Musa magana min wara'i hijab yayi magana da annabi Musa a bayan hijabi bi ma'ana a bayan shamaki wa zaka yaqulu amma shi wa Ibrahim bin Ismail bin Ulayya al-Mu'tazili al-Jahmi shi kuma yana cewa la ilaha illa Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah allazi khalaqa kalaman wanda ya halici magana asma'ahu Musa ya jiyar da annabi Musa maganar min wara'i hijab a bayan shamaki kaga kenan ba Allah bane yayi maganan wani me wata halitta ce ta yi me ta yi maganan ba Allah ba sai ce to kaga ni ko ba akidan mu dai ba kenan ni na ce Allah ne yayi magana shi kuma ya ce me wani halitta wata halitta ce daban ta yi magana bayan kuma Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana shi kuma ya ce a'a ba Allah ba ne ya yi wata halitta ce Allah ya halitta sai ta yi maganan a makwafan ubangiji kaga ya baki da matse ba imam shafi ya ce to ni na saba masa ni ba haka nake cewa ba amma shi ga abin da yake faɗi wannan ita ce ƙa'idar da Allah maɗaukaki ya bada a cikin Qur'ani ya ce wa kazalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin haka muke fayyace ayoyinmu saboda tafarkin mutanen banza ya bayyana kaga anan malami ne ko wannan Ibrahim bin Ismail bin Ulayya ai malami ne ko kuma zamani ɗaya suka yi dawa Imam Shafi'i to amma Imam Shafi'i yana bayanin cewa fa ba ir, ba irin malamin da ya kamata a saurare shi bane saboda me yana da gurbatacciyar me akida zai batar da me zai batar da mutane saboda duk wanda ya irin wannan kudirin kafiri ne to kaga dole Imam Shafi'i ya me Yayi wa mutane tsokaci cewa wannan fa mutumin fa ba mutumin kirki bane, ina fata an gane sa'annan Allah da kansa yake cewa wa kadhalika nufassilu alayati ayati wa la'allahum yarji'un ko haka muke fayyace ayoyinmu saboda me su dawo daga abin da suke dama an nuna maka abin da kake kai ba kyakkyawa bace me ya kamata ka yi sai ka me sai ka bari ka koma wanda yake daidai ko shine dalilin da yasa ake fayyace wa mutane abu kaza fa ba mai kyau bane abu kaza gurbatacce ne abu kaza mummuna ne me yasa ake faɗin wannan saboda mutane wanda da yana da irin wannan kudirin in ya gano cewa ba daidai bane sai me sai ce na tuba na gyara shine hikimar ba wai dan a aibanta shi ba ba wai dan a ce kaza ba a'a saboda ya gane cewa abin da yake yi ba ba daidai bane ina fata an gane wannan magana malam ya ɗauko shi a cikin al'intiƙa shafi na saba'in da tara haka kuma imamu hafiz ya ambace shi a cikin manaƙibu shafi'i na imamul bai a mujalladi na farko shafi na talatin da biyar malam ya ci gaba da cewa wa akhrajal lalaka'iyu عن Rabi bin Sulaiman قال قال الشافعي man qala alquran makhluq fa huwa kafir imamu ibn jarir al ya rawaito da isnadi daga ar-rabi'u bin sulaiman rabi'ur ra'i ɗalibi ne daga cikin ɗaliban imamu shafi'i kamar yadda muka karanta kissansa a can baya ya ce ƙalar shafi'iyu malami na imamu shafi'i ya ce man ƙalar ƙur'anu makhluk fahuwa kafir duk mutumin da ya ce alkur'ani halitta ce to wannan mutumin kafiri ne saboda ya karyata Allah Allah ya ce ƙur'ani magana ce tawa tasa sai shi kuma ya ce me ba magana ba ce ta Allah halitta ce ta Allah ya karyata waye kenan kaga duk wanda ya karyata Allah me yake nan ya fita daga addinin musulunci to amma irin wannan me me hukuncin sa tuba ana ba shi dama ya tuba Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ka cewa bayina da suka yi wa kawukan su barna la taqnatu min rahmatillah kada ku eba tsammani daga samun rahmar Allah mutumin da ya kareta Allah kaga yayi wa Allah ne shishigi yayi wa kansa ne me barna sai Allah ya ce kada ya iba tsammani daga samun ramar Allah me yake bukata ya yi sai ya tuba ina fata an gane sai ya tuba daga wannan aikin sa'an nan ya gyara alakarsa da ubangiji saboda Allah ya ce dukkan laifi matukar ba mutum ya mutu yana yi ba ne yana yafe ta kaga yana da dama tunda matukar yana numfashi yana da daman da zai tuba daga wannan aikin to Imam Shafi'i yake cewa duk wanda ya siffanta Allah maganar Allah cewa ba magana ba ce halitta ce ta ubangiji wannan mutumin yana fita daga addinin musulunci kaga a nan malam ya ba mu ka'ida wanda ya kamata a gane mutumin da ke fita daga addinin Allah mutumin da ya karyata Allah yana fita daga addinin Allah mutumin da ya karyata manzan Allah yana fita daga me addinin Allah shi ma ko ina fata an gane mutumin da ya karyata annabi daga cikin annabawan Allah shi ma ya fita daga me addinin musulunci kaga saboda karyatawa misali da mutum zai ce shi bai yadda da annabi Isa ba me yasa wai saboda nasara sun yadda da shi kuma sun ɗauke shi a matsayin Allah saboda haka shi duk maganan da ya faɗi ƙarya ne wannan mutumin sunan shi me kafiri me yasa saboda ya karyata annabin wa annabin Allah annabi Isa wa ya aiko shi Allah ne ya aiko shi kuma Allah ya bada labarin ya aiko shi ko bai bada ba to kasantuwar wa'ancan sun ɗaukaka shi fiye da yanda yake yana kore kasantuwarsa annabi yana yana kore ya ce shi bai yadda da su ba to saboda haka kaga ka'idar kenan to duk wanda ya karyata maganar Allah ko Allah ko Qur'ani ko maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko kuma annabi daga cikin annabawa to wannan mutumin yana fita daga addinin Allah to shine dalilin da ya sa Imam Shafi'i ya ce anan kafiri ne to akwai wani hukunci da ya kamata a fito da shi fili akwai bambancin a ce duk mutumin da ya kaza kafiri ne da a ce wana kaza kafiri ne akwai bambanci ko babu akwai ko wancan ka faɗi hukunci ne a dunkule ko amma an ka ce wane kaza kafiri ne ka ka ayyana shi kenan ko ka mai hukunci ina fata an gane to kaga wannan shine wanda musulunci ya hana ka bude baki ka ce wane kafiri ne ina fata an gane shi sa imamu ibn qayyim al-jawziya a cikin nuniyarsa ya bude babi musamman yake cewa dangane da kafirta mutum musulmi sai ce alkufuru haƙƙullahi thumma rasulihi bin ya fi la bi qawli fulani man kana rabbul na wa abduhu qad kaffarahu fa dhaka dhul kufrani kafirci haƙƙi ne na Allah da manzansa da nassi ake tabbatar da shi ba maganan malam wane ya ce ba ko wane ya ce kaza sai ya ce duk mutumin da Allah da manzansa suka kafirtar da shi to wannan shine tsantsan kafiri abin nufi anan shine baka ce wane kaza kafiri ne amma baka iya cewa aikin da wane yayi kafiri kafirci ne ka ce shi kafiri ne me ka ce aikin kenan ko kaga akwai bambanci a ce aiki kaza kafirci ne da a ce wane kaza ne kafirci ne me dalili malamai suka ce laisa kullu man waqa'a fil kufur yakunu kafir ba dukkan mutumin da ya afka cikin kafirci bane zai zama kafiri aikin da ya kafirci ne amma shi ba ba za ka ce mai kai tsaye kafiri ba saboda akwai wasu dalilan da za su hana hukuncin ya hau kansa yanzu ga ammar zagin manzo Allah menene kafirci ne amma shi ga shi kafircin bai hau kansa ba ko Allah ya ce ba kafiri bane me yasa saboda dalilan da zai sa ya zama kafiri ba su tabbata me a kansa ba ina fata an gane haka kuma ga hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin wani mutumi ne yayi saban Allah shi kansa bai san irin adadin saban Allah da yayi ba da yazo gargara ta mutuwa sai tattara ƴaƴansa ya ce kai jama'a ƴaƴana idan na mutu ku ƙona gawata ku bari sai an samu tsananin iska sanyi mai iska mai guguwa ku watsa tokana a wannan iskan saboda in Allah fa ya kama ni ni din nan zai min azabar da bai taɓa yi ma wani taliki ba da ya mutu sai 'ya'yan suka yi haka suka kona gawarsa suka tattara tokan sai da aka samu tsananin iska ranar irin guguwan nan mai bugawa sai suka fesa tokar ana gama fesa shi sai Allah ya ce kun fakana sai shi nan a gaban Allah Allah ya san dalilin da yasa yayi ne ya faɗi wannan amma yana so ya ji uzurin a bakinsa sai ce ma hamalaka ala zalika ya abdi ya bawa na me yasa kai haka sai ce min shiddati khawfika ya rab ina tsananin tsoronka ne yasa na ce amin haka sai Allah ya ce ghafartu laka Allah ya ce na yafe maka kun ga abin da ya yi in aka ce za a yi analysis ɗinsa za ka ga akwai kafirci a ciki na farko bai yadda cewa Allah zai tada shi ba shi sa ya ce a kona shi a watsa kaga yana ganin sai an ya mutu an binne gawarsa sannan Allah zai tada shi ko shi sa sai ce a watsa tokan in ya tafi firi yana ganin ya tafi kenan har abada haka ne to duk wanda yake da irin wannan kudurin ai kafirci ne ko amma me gashi shi wannan mutumin hukuncin bai hau kansa ba me yasa saboda babu wanda ya baya ya mai bayanin kudirin da yake da shi akan wannan kafirci ne ina fata an gane amma aikin me kafirci ne amma saboda yana tsoron Allah amma ya rasa wanda zai daura shi akan daidai ya mutu da wannan abin sai ya zama masa jahilcinsa a wannan lokacin sai ya zama masa uzuri saboda yana da tsoron Allah amma bai samu wanda zai daura shi akan abin da ya dace ba ina fata an gane to saboda haka ba kowane mutumin da ya yi kafirci a zahiri za ka ce mai kafiri ne, sai dai ka ce aikin nan wani da kai na kafirci ne sai ka mai bayani idan ya gamsu ya ce fa ya ci gaba to nan kafircin yake hawa kansa amma kuma me ba ni ko kai za mu ce mai kafiri ba sai ka kai shi kara kotun musulunci kasan komai na addini yana bin mai due process sai ka kai shi kara kotun musulunci kamar yadda za ka ce kana zargin wani ya ci maka kuɗi ko ka kai shi kara ko a turo ɗan sammaci ya biyo baya to haka shi ma za a turo daga kotu ana neman sa kai sai ka je ka gaya wa alƙalin musulunci ga abin da kake tuhumansa a kai ga shi ka mai bayani alƙali zai zo ya karanto bayanin wana kaza ya ce a rana kaza a lokaci kaza kun zauna kun tattauna akan matsala iri kaza kuma ya maka bayani ka ce baka yadda ba kaza da kaza ka faɗi kaza hakan ya faru ya ce eh gaskiya ne ya faru kaza da kaza da kaza sai alkali shi ma ya ƙara ma bayani ka san wannan ƙudurin kafirci ne ya ka maka dalilai ya kwaranye maka duk wani gurbatacciyar shubha da ta shiga zuciyarka in ka ce eh na sani amma ina kan bakana to alkali zai ce to na baka kwana uku ka tuba saboda wannan aikin da kai a kai kafirci ne in tsakanin kwana uku nan mutum ya tuba dama abin da ake bukata kenan in bai tuba ba sai alkali ya ce to a kashe shi sai a mai hukunci har na ridda in aka kashe shi ba za a binne shi a makabartar musulmai ba ba za a bari 'ya'yansa su gaje shi ba da 'yan uwansa duk abin da ya mallaka za a kwashe shi a kai shi bai tilmali. saboda musulmi baya gadan me kafiri kafiri baya gadan wa musulmi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin Imam al-Bukhari hadisin Zaidu la yarithu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima musulmi baya gadan kafiri haka kuma kafiri baya gadan musulmi kaga daga nan za a kwashi dukiyar ajiya ajiye ta a wajen kaga duk wannan yana koya maka mai due process addinin musulunci baya so kawai mutum ya kawai saci faɗi duk abin da ya fito bakinka ka faɗi ko kuma wane ya ɓata maka rai ka ce ai kafiri ne ko ya fita daga addini a wannan kuskure ne addinin musulunci bai yarda da wannan ba shi yasa ka kula da bakinka in ka kira shi kafiri in kafircin fa bai hawo kansa ba zai dawo kanka haka manzo Allah ya ce idza qala al muslimu li akhihi ya kafir duk lokacin da musulmi ya bude baki ya ce wa dan uwansa musulmi wana kafiri ne sai manzo Allah ce faqad ba'a biha ahaduhuma ayan su daga cikin su su biyu sai wannan kalmar ta dawo kansa manzo Allah ce in kana kama huwa in wannan mutumin da ya ce wana kafirin nan ne wannan nan da aka saki kalman kafirci a kansa in haka ne to ya kubuta in kuwa ba haka bane raja'at alaihi kai da ka ce shine kafirin kai ne zaka zama kafirin to kaji illan ka cewa mutum me kafiri kenan kaga duk musulunci yana koya mana me mu kula da bakunan mu a wajen hukunci to imamu shafi'i ya faɗo wannan abin da ya sa ka ambato wa'annan hukunce hukuncen saboda mutane da yawa za ka ga wani lokaci san rai yakan sa ka saki kalma ba tare da sanin nauyin kalmar ba to tunda ka san illar faɗin cewa ɗan uwanka musulmi kafiri ne ka yi ne taka tsantsan ba za ka ce mai haka ba Allah sa mu dace wannan magana mala ya dauko shi ne a cikin sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa na imam lalakai mujalladin farko shafi na 252 malan ya ci gaba da cewa wa akhraj al an abi muhammad az-zubairi qala قال رجل للشافعي anil qur'an khaliqun hu imam al-baihaqi ya fitar da ruwaya daga abi muhammad ɗaya daga cikin ɗaliban imam shafi'i yake cewa qala rajulun lishafi'i wani mutumin ya zo wajen imam shafi'i sai ya ce masa akhbirni anil qur'ani khaliqun hu ka bani labari dangane da qur'ani wai shin qur'ani halitta ce qala shafi'i sai imamu shafi'i ya ce allahumma la a'a qur'ani ba halitta bace qala famakluƙun sai mutumin ya ce to shi ma khaliqun hu da yace bi ma'ana qur'ani khaliq ita ce ta yi halittar sai ce a'a in an ce khalik kenan mai halitta kenan amma da ita qur'ani shine mai Allah karan kansa ko sai ce qur'ani ita ce Allah sai ce a'a sai ce fa makhluqun amma shin qur'ani halitta ce ita ma qala shafi'i allahumma la sai ce a'a qur'ani ba halitta bace qala fa ghairu makhluqun sai mutum ya ce to qur'ani ba halitta bace kenan فرفع الشافعي رأسه وقال سي إمام الشافعي يدق كنسا كنا يكلمه متمن سيتي أين طلق أي أوكي هكذا مالا يتي قال الشافعي إمام الشافعي يتي اللهم نعم كو sai ce eh qur'ani ba halitta bace qala fama dalilu ala annahu ghairu makhluq sai mutum yake tambayi imam shafi to me dalilin ka akan cewa qur'ani ba halitta bace farafa ash-shafi'i ra'sahu wa qala sai imam shafi ya daga kansa sai ya ce tuqirru bi anna al-qur'ana kalamullah ka yadda cewa qur'ani maganar Allah ce qala na'am sai mutumin yace eh na yadda qur'ani maganar Allah ce qala shafi'i sai imam shafi'i yace sabaqat fi hadhihi al-kalima qala Allah ta'ala dhikru ai ya riga ya gabata a cikin wannan kalmar Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin littafansa, wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam wa in ahadun minal mushrikina duk lokacin da wani mushriki wani mushriki istajaraka ya nemi ya nemi ya zama makwabcinka fa ajirhu ka makwabtar da shi hatta ya sama'a kalam Allah dan ya ji maganar Allah maganar Allah shine me Qur'ani kenan ko thumma ablighu ma'ana ko ko sa'annan in baka yadda da shi ba ka mai da shi ina inda ya fi aminci kasarsa bi ma'ana idan mutumin da ba musulmi ba ya ce yana so ya shigo ƙasar musulmai kuma ka amince da shi baka baka da wani shakku a kansa za ka iya shigo da shi ƙasar musulunci ba don komai ba saboda ya ji me maganar Allah kila ya me ya musulunta shine hikimar Ka ga muhallin a ciki a nan Allah ya tabbatar da Qur'ani maganar wace ce maganar Allah Imam Shafi'i yana kawo masa dalili ko ba dama ya tambaye shi dalili ba sai ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana kaga waye ya yi magana kenan Allah subhanahu wataala ya yi magana kaga ya nuna Allah na magana kenan ko to shine sai Imam Shafi'i ya ce qala shafi'i sai imamu shafi'i ya ce wata aya kuma karanta qala shafi'i imamu shafi'i sai ya ce bi anna kana wa kana kalamuhu yanzu ka yadda cewa Allah daman can tun fil azal yana nan kuma maganarsa na nan tun fil azal ka yadda da wannan aw kana Allah wa lam yakun kalamuhu ko kuma ka yadda tun fil azal akwai Allah amma da man can baya magana kaga tambaya ce guda biyu ko yi masa to me amsan da wannan bawan Allah ya bada faqala ar-rajulu sai mutumin nan yace bal kana Allah wa kana kalamuhu Allah da man can tun fil azal yana nan kuma maganar sananan tun fil azal kaga kenan ya tabbatar da me Allah na nan kuma yana me yana magana qala sai Abu Muhammad Zubairi ya ce fatabassama shafi'iyu sai Imam Shafi'i yayi murmushi kenan me abin da yake so wannan mutumin ya gane ya gane Ta ji damun burin malami kenan ko ya isar da sako kuma me a gane to tunda imam shafi ya gano cewa wannan mutumin ya fahimci sakon sai ya yi murmushi murmushin jin daɗin cewa sakon da nake so wannan bawan Allah ya gane ya gane wa qala sai imam shafi ya ce ya kufiyun innakum latatuni azimin min alqawli idza kuntum tuqirruna bi anna Allah kana qabla alqabl wa kana kalamuhu min aina lakumul kalam sai Imam shafi ya ce ya kufi yun ya ku mutanen kufa saboda ya je kufa kada mu manta a tarihin da muka bada labari ko da ya fita daga madina ina ya tafi ya tafi kufa inda ya haɗu da wa muhammad bin hassan shaibani da abu yusuf manya-manyan ɗaliban imamu abu hanifa sannan daga kufa ya wuce ina bagadada ko daga bagadada ya tafi ina misra a misra ne allah ya karɓi me ransa a shekara ta ɗari biyu da hudu to yake cewa ya kufiyun ya ku mutanen kufa innakum latatuni bi azimin min alqawli lallai ku dinnan kuna zuwa min da magana mai girma idza kuntum tuqirruna bi anna Allah kana qabla alqabl in kun yadda cewa Allah na nan ya kasance tun kafin samuwar wani abu a doran kasa wa kana kalamuhu kuma maganar ubangiji yana nan tun fil azal fa min aina lakumul kalam to ina kuke zuwa da wannan maganar da kuke zuwa min da shi kaga wancan tambayan da wancan mutumin yake yi imam shafi yana masa me inkari ko to tunda ka yadda akwai Allah kuma yana magana me yasa kake zuwa min da irin wannan maganar kaga yana musu yana tsawatar musu bi ma'ana ku san irin maganar da za ku dinga yi wa me malami da tambayar da za ku yi masa tambaya mai ma'ana saboda kai ka amfana kuma ka amfanar da waninka ina fata an gane to shine imam shafi yake tsokaci sai ce innal kalam Allah aw siwa Allah aw ghairu Allah aw dun Allah wai maganar da kuke cewa inna kalam Allah lallai maganar Allah aw siwa Allah ko maganar Allah daban Allah daban ko kuma magana ce siwallah maganar Allah ba Allah ba ce au ghairullah ko kuma maganar Allah ba shi bane Allah au dunallah ko kuma maganar Allah wato ba Allah bane kaga me Allah daban maganarsa me daban kenan wannan magana ce ta mu'tazila ina fata an gane magana ce ta mu'tazila kuma ta yi yawa a garin Kufa a wannan lokacin ina fata an gane to shine imamu shafi yake inkarin wannan magana yake inkarin wannan magana saboda suna daga cikin manya-manyan mu'tazilawa wanda suka kwankwado wannan mummunan aqidar tattare da su wannan yana nuna maka aqidar da imamu shafi'i yake akai qala sai imamu shafi'i ya wannan abu muhammad zubairi ya ce ar rajulu sai wannan mutumin da yake wa imamu shafi'i tambaya sai ya shiru wa kharaja sai ya fita daga wajen dawa imam shafi'i yake to kaga wannan maganar malam ya ɗauko shi a cikin manaqib shafi'i mujallaji na farko shafi na ɗari hudu da bakwai zuwa ɗari eh, da takwas sakon da malam yake so ya nuna mana in za ka yi wa malami tambaya kamai tambaya mai mai ma'ana wanda kuma al'umma za su mai amfana in kuma ta san abu ba mai kyau ba ne kakka tambayi malami a kan shi ne sakon saboda wannan ya san aƙidar ba mai kyau ba ne, kuma yana tambayin Imam Shafi a kai, shi ne dalilin da ya sa Imam Shafi ya ce to ya ku mutanen Kufa in kun yarda da cewa Allah ba ba kan aƙidar nan ta mu'tazilanci to me yasa za ku dinga kamun gurbatacciyar wannan akida ta mu'tazilanci a wuri na har ku iya samu wani a gefe shakka ko ya shiga da wannan akidar ya fara cewa to sai ya samu matsala har ya dawo ya fara ya yadda da irin wa'annan maganganun ko kuma ma ya ce kai wancan maganan mata fi daidai har shi dan ya ribace shi ka san irin wannan sharrin yana da saurin yaduwa a cikin al'umma to shine Imam Shafi'i ya ja hankalin wannan mutumin ya tsawatar masa cewa kada ya kawo irin wannan magana a cikin al'umma kaga wannan yana koyawa masu tambaya ladabi saboda haka ne malaman usul fiki suka buɗe babi a cikin usul fiki akwai babul mufti wal mustafti babun da ke magana akan mai bada fatawa da shi mai fatawar saboda me kai mai bada fatawa ana so ka yi la'akari da mai tambayanka saboda masu tambaya suna iya zuwa amma a ba su amsa daban-daban wanda bai sani ba zai cewa malaman na ai suna gwara kan mutane ne a'a kai da kai tambaya shi mai baka amsa yalla akari waye kai me bukatar ka sai baka abin da ka fi bukata sai baka amsansa shi ma wancan na biyu idan ya zo in ya tambaya sai ya duba me bukatarsa sai ya basa me daidai da me amsansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin ashabus sunan yana tsaye sai wani dattijo ya zo sai ce ya ma'aikin Allah uqabbilu mar'ati wa ana sa'im zan iya sumbatan matata ina azumi sai manzo Allah ya ce na'am sai ya ce eh sai dattijon ya juya kuma manzo Allah na karantar da dalibai da a cikin wata azumi ne fa can sai wani matashi ya zo sai ya ce ya rasulullah shi bai san wancan dattijon yayi tambaya ba sai ya zo ya ce ya Allah ya ma'aikin Allah ukabbilu mara'ati wa ana sa'im zan iya sumbatan matata ina azumi sai manzo Allah ce la sai manzo Allah ce a'a ha to audience da suke gefe sai suka juyo suka kalli manzo Allah saboda a gaban su duk aka yi tambayoyin guda na guda biyu sai suka ce ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce li anna shaykha yamliku irbahu saboda dattijo yana iya mallakar sha'awarsa shi yaro fa ba zai iya ba kaga an ba shi amsa daidai da ne halin da yake yake ciki ko kaga wannan idan ba a san shi ba sai kaga ana barna a wajen me hukunci sai a ba mutum abin da bai cancanci ya dauke ba ina fata an gane to irin wannan kuma ya faru a zamanin Abdullahi dan Abbas shi malami ne a Ka'aba yana karantarwa yana zaune sai wani mutum ya zo sai ce yabna ammi rasulillah hal katili tauba ya dan baffan manzon Allah shin idan mutum yayi kisa in ya roki Allah ya yafe mai Allah zai yafe mai sai Abdullahi bin Abbas ya kalle shi sai ce la ajid laka tauba babu inda Allah zai yafe maka sai ya juya ya tafi can an jima sai wani ya zo ya bina ammi rasulillah hal katili tauba sai na biyu ya ce ya dan baffan manzan Allah shin idan mutum ya yi kisa ya roki Allah ya fi mai zai ya fi mai sai Abdullahi bin Abbas ya kalle shi sai ce fa bai na huwa bai na tawwa to me zai hana tsakaninsa da Allah Allah da ba zai Allah ba zai ya fi masa ba Allah zai ya fi masa sai dalibai suka ce a ah, akarmakallahu ba mu gane ba wancan na farko ya zo ka ce a'a wannan kuma ya zo ka ce mai e sai abdullahi bin abbas ya ce na farko da ya zo a tambayansa na fahimci cewa yana so yi kisan ne in yi kisan sannan ya je me ya je tuba sai na ce mai ba kofar tuba kaga an hana shi mai an hana shi kisa sai ce na biyun nan kuma a tambayansa akwai karayar zuciya ya riga ya yi barna yanzu kuma yana neman me mafita shi za sai na ce me Allah zai yabe masa kaga wannan ana koya mai kofar wato karantarwa kenan ko da mai tambaya da mai kuma mai ba da amsa wani sahabi ya ce wa manzon Allah ayyun a'mal ahabbu ila Allah a cikin aiki wanne Allah ya fi so sai manzon Allah ya ce as-salatu fi waqtiha yin sallah akan lokacinta sai wani yazo ya ce ayyul a'mal ahabbu ila Allah kaga na farko ya tambaya tambaya iri ɗaya ce amma sai manzon Allah ya ce aljihadu fi sabilillah shi na biyun nan da yazo yace wani aiki Allah ya fi so sai manzo Allah ce mai jihadi domin ɗaukaka karman a na biyu afwan sai manzo Allah ce mai birrul walidaini sai manzo Allah ce mai yi wa iyaye biyu biyayya sai na uku yazo sai ce ayyul a'mal ahabbu ila Allah wai wani aiki Allah ya fi so sai manzo Allah ce mai aljihadu fi sabilillah mutane uku suka zo da tambaya daya amma amsan daya ce amsan ya sha me ya sha daban da juna me yasa saboda kowanne manzon Allah na bashi amsa daidai da me yanayin yanda yake kaga wancan baya kulawa da sallah sai aka ce me a wajen shi Allah ya fi son me haka ne ko shi kuma wannan nabi yana da matsala da iyayensa yana bukatan yemi me ya musu biyayya to shi ne wajibi a kansa ko sai manzo Allah nuna mai wanda yake wajibi a kansa shi wannan na ukun kuma duk wa'ancan ya riga ya wuce sai aka ce mai me jihadi saboda shi yanzu ya wuce wannan stage din shi imanin sa yana bukatar ne jihadi ne to kaga wannan shine babin da malaman usul fiqi suka bude ake kira babul mufti wal mustafti to rashin sanin wannan babin yana sa mutane su fada cikin matsaloli da dama da barna an taɓa yi wa wani bawan Allah tambaya tambaya ce mace ce ta yi kuma ta yi tambaya ce cikin hikima da kawaici shi kuma bai gane tambayan ba sai ba da amsa mummuna tambaya ce ta yi ta ce akaramakallahu ina da tambaya mutum ne yake da ƙofofi biyu a gidansa akwai normal ƙofa da ya saba shiga ta ciki akwai kuma ƙofar da take ta baya sai normal kofa ta caɓe sai ya biyo ta baya shin ya yi laifi idan ya biyo ta baya wani ba zai gane tambayar da take ba abin take nufi anan shine mace ce take da miji normal kofa shine mai yana saduwa da ita ta ina ta al'auratta sai ta yi haila sai ya sadu da ita ta ina ta dubura shin yayi laifi tambayar da take yi kenan shi kuma sai ya gaza fahimta sai ya fahimce shi akan kofar da ake magana sai sha ai ba laifi bane kofa mutum da gidansa kuma ina fata an gane sakon shi kaga inda ta kawaici ne da iya magana ko saboda ta ga cewa malami ne tambaya ce ta yi a dunkule amma sakon da take nufi wannan shine bi ma'ana tana haila ba za ta iya cewa tana haila ba sai ta ce mutum ne ke da kofa biyu a gidansa normal kofa da kuma kofar baya sai kofarsa normal kofarsa ta caɓe sai ya biyo gidansa ta bayan gida ya yi ta ɗaya kofar amma ta baya ya yi laifi kaga tambaya take masa tambayar da take masa a nan me take so ta gane shin mijinta ya yi laifi da ya yi hakan sai ya ce a ah, ai bai yi laifi ba ai gida gidansa ne kuma maroba tun da kofofi biyu ne dan ya shigo ta kofa ai bai yi laifi ba ba laifi yayi ba sai da wani ya ce wani na sa dan jarida ne sai dan jaridan ma ya fi shiga ne ba kuma shi malami ne sai ce akara abin fata da take nufi tana nufin mace ce fa ta yi haila sai mijinta bai sadu da ita ta gaba ba sai ya sadu da ita ta baya yaya hukuncin ya yi laifi sai ce ayo wato to in wannan ne <laughs> kaga kaga wannan yana nuna maka natsuwa ne wannan kofar babin da malaman usul fiki suka bude in fa mutum bai karanta shi ba zai barna a fatawa ina fata an gane zai yi barna a fatawa to in ba Allah ya sa wannan bawan Allah ya iya gano wannan matsalar ba da shi ke rafa fatawa ta tafi haka ne kuma ita za ta rike za ta ce ai babban malami ne an mai tambaya kuma ga amsan da ya bada kuma a midiya ana kallanta ana kallon shi kaga me za ta fi yarda da shi akan ni ko kai da ba a san ni ba ko ba a san ka ba haka ne to kaji illan da yasa babun fatawa yana da hatsari ba kowa yake ko bude kofar ba Allah sa mu dace to anan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi daga inda muka kwana fa subhanakallahumma bi bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk